الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد bayan wannan hutu mai tsawo da muka yi za mu komo karatunmu na nuzha da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba كان ikon da kuma ya ba mu fahimta ya amfani mu da abin da muke karantawa ya zan ya shi zama to hujja a gare mu da kuma nauyi a cikin mizanin mu ranar kiyama a za mu shiga hukumu ziyarar tattaka ko a saboda littafin bawa nan ba zan yi jarabawa ba kawai wannan darasin ya zama to jarabawan muraja kan masail amma don kowa ya shirya darasinmu na gaba darasinmu na jarabawa za a yi da maki eh, da maki <laughs> saura kawai zai mana rijista na zama zuwa karatu kowa za a yi masa tambayar sa da makinsa ba nura zai kai mana rijista gare ta za a bi karatu yayi akwai akwai adilla akwai hadiya ka akwai ja'iza قال الإمام الحافظ رحمه الله وزيادة راويها وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن شيني الضميرنا راويهما ضمير التثنية هنا كما ويزواج الحديث الصحيح والحديث الحسن idan aka samu ƙari da wani daga cikin wanda ya riwayar hadithu sahih ko alhadithu hasan sai ya ƙari a cikin riwayarsa Eh, sawa'un tsarin nan ko a cikin isnad ne ko a cikin matan to menene hukuncin wannan domin ta yi ya zamanto a samu hadisi an ruwaito shi mutane da dama sun ruwaito shi sai wani daga cikin masu riwayar sai ya kaɗaita da wani ƙari a cikin hadisin ko a matanin ko a isnadin to idan aka samu wannan kaga an samu saɓani kenan to ne matsayin malaman hadisi a wajen wannan to shi nan imam al-hafiz ibn hajar yake cewa in aka samu wannan ziyadar wadda ita ce ake ce mata ziyadatu fiqa ziyadatu fiqa akwai jawus a cikin ziyadatu fiqa domin afiqa yaya ake kiran hadisin afiqa eh, la afiqa idan ya rawaito hadisi ne matsayinsa Eh? sahih الثقة حديث في الصحيح ne in ka ce maqbul ka bayar a dunkule maqbul ne amma ba baka zamanto babu diqqa a cikin riwayar a cikin ansarka domin maqbul ya hada as-sahih wal hasan to amma as-thiqa idan ya rawaito hadisi hadisin sa hukuncin sa as-sahih eh. to idan aka sa to amma nan akwai tajawuz نعم الحافظ يتي حتى الحديث راوي الحديث الحسن فيما اذا يرويته بزيادة يحبا شي تارد يحبا شي اقبا كده اتكي فزان نزام زوم جين دا ما لما بيتي بينا زيادات بناصر واق سيكي يتي مقبولة وما شيني خبر دن شيني لعبار زيادة راويهما idan wato rawin alhadithu sahi ko rawin alhadithu hasan ya kawo wani kari ko a isnadi ko a matan to wannan ƙarin da ya kawo a cikin riwaya maqbula ana karbanta ana aiki da ita amma haka take ana karbanta mutlaqan ko ko akwai kaidi to sai ya sanya kaidi din yace ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsa ma taqa mm, wannan <coughs> abin nan ma masdariya ce ko ay muddata adami wuqu'iha munafiyatan liman huwa awsaq minhu matsawar bata zamanto ta saba ma riwayar wanda ya fi aminci wanda ya fi shi fiqa ba me ake nufi da almunafa almunafa shine zamanto kan cewa riwaya ta tabbatar shi kuma yana korewa ko ba haka ba wannan ya tabbatar wannan yana korewa to idan aka samu wannan to shi ne ya zama sai a duba a gani wanda ya ruwaito hadisin nan tare da ziyadar ne matsayinsa wanda ya ruwaito hadisin babu ziyadar ne matsayinsa idan wanda ya ruwaito hadisin nan babu ziyada ya fi wanda ya rawaito hadisin da ziyada ya fi shi aminci a wajen riwaya to wannan ziyadar ita ce ake ce ma az munafiya ba za a karbe ta ba man huwa nan kaga man musa ana itlaqin man da mufrad da musanna da jam'i gabaki daya to nan sai yace man huwa awsaq minhu wanda ya fi shi fiqa wanda ya fi shi ya haɗa nau'i biyu na masu riwaya imma ya zama mutum ɗaya ne amma ya fi shi fiƙa ta wajen tun da dai adala kamar kamar an yi kunnan doki adala ba a samun tasawud wajen adala inda akwai asalin sifar adala dai dama mun ce a ruwa ana ake samun tafawu a wajen azzab to idan ya zamanto wanda bai yi ƙarin ba ya fi shi fiƙa ya fi shi aminci wajen riwaya eh, to a nan wajen ya zama to man huwa wasa kuma ko da shi shi kadai ne ko kuma su zamanto wanda wanda suka wanda ya saba musu din sun fi shi yawa sun fi wanda ya wanda ya ruwaito da ziyadar yawa sarki yawa ya fi sarkin ƙarfi. idan shi shi kaɗai ya fi su fiƙa ya fi su a ɗaiɗaikun su fiƙa amma su kuma suka zamanto suna da yawan gaske to abin nan kuskure a ya fi an fi tsammanin kuskure wajen riwayar mutum ɗaya bisa a ce jama'a da baki ɗaya sun taru sun yi kuskure wannan ana magana ne fa akan ziyarar ta zamanto munafiya babu yadda za a yi ka iya haɗawa wato babu yadda za a yi ka ce wannan ya yi daidai wannan ma yi daidai dole wani ya yi kuskure to idan ka zo wajen bayanin wani waye ya kuskure to sai ka duba ka gani wane ne ya ruwaito wane ne ya fi fiqa wanda ya fi fiqa sai ruwa ta to ita ce maqbula wanda ya to kuma koma baya yake a fiqa sai ta to ita ce marduda an gane wannan bayanin jumlar ta hafi to insha Allah da bayani za mu gani mimman huwa awsaqu mimman lam yadhkur tilka ziyada wato wanda shi bai faɗi ziyadar ba wato masu riwayar da ya zamanto ba su faɗi riwayar ba ya zamanto sun fi wanda ya fi eh, ba su bai faɗi ziyadar ba ya zamanto sun fi wanda ya faɗi ziyadar li'anna ziyada إما أن تكون لا تنافي, لا bainaha wa وبين رواية من لم يذكرها domin ita ziyada idan aka idan aka mata idan aka yi tsari a cikin hadisi in ma dai ta zamanto babu munafa babu wato saɓani babu ta'aru babu warwarewa babu cewa wannan ya ce eh wannan ya ce a'a shine almunafa wanda yake sun zamanto abdad sun zamanto naqida hmm? kamar wannan ya ce fari wannan ya ce baki to idan akwai ziyadar da za a iya faɗa ta zamanto babu munafa babu saɓani wannan abin da ya faɗa a da abin da ɗayan bai faɗa ba babu saɓani a cikinsu alal misali ya zamanto kan cewar ya faɗi wata lafza wadda take riwaya ce bil ma'ana amma ta ƙara ma'anar abin da yake ya zo mubham a cikin wani isnad ɗin ta ga wannan ziyada ce amma ba munafiya ba ce ba ta kore abin asalin riwayar ba sahabi tuqbal mutlaqa to wannan ana karbanta mutlaqan ba tare da wani kaidi ba domin babu munafa sai ya zama kan cewa matsayinta kamar matsayin wani hadisi ne matsayinta sai ya zama to kamar ai hadisin ne guda daya aka sa aka sa aka sake samun ziyadatu bayan da ziyadatu tafsir a ciki لأنها في حكم الحديث المستقل domin matsayinta kamar hadisi ne mustaqil hadisi ne sabo allazi yanfaridu bihi as-siqa wa la yarwihi an shaykhihi ghayruhu wanda wanda rawi as-siqa yake roto shi shi kadai ya kadaita da wannan riwayar daga wajen malamin sa ba wani da ya musharaka tare da shi wannan az-ziyada al-ghayr al-munafiya kenan domin zai zama to kamar hukuncin al-hadith al-mustaqil ne ya yi wani ƙari wanda yake wani bai ambace ta ba to wannan ziyadar sai ta zama kamar hukunci ne na hadisi mustaqil wa imma an takuna munafiya بحيث يلزم من قبولها min يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى yanda zai zamanto idan dai aka karɓi wannan ziyadar to ita ziyadar ita wannan riwayar da babu ziyadar zai zamanto an yi raddinta a to wannan ziyadar ita ce az-ziyada al yanzu kamar to kamar a hadisin da almajiran zuhri suka ruwaito daga urwa daga aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallar rakatai fajr sai ya kishin gida kana ya tsaje tsajiyo ala shiqqihi al ba da rakatai fajr ko a imam malik da ya tashi riwayar hadisin sai ya ruwaito shi amma shi sai ya sanya shi bayan al-witr ba bayan rakatai fajr ba sai ya ruwaito shi bayan witr kamar da ya zo a cikin sahih muslim to kaga wannan duk sun yi ishtiraki akan irtija amma sai suka yi sabani riwayar imam malik ta zama to munafiya li riwayat sahib ashab az-zuhri to a nan wajen sai ya zama to da yake al'adad ne suka ruwaito waccan riwaya shi ko imam malik shi shi kadai ne sai riwayarsa ta zama to riwaya munafiya ta zama to marduda ba a sai ɗauke ba ya aiki da ita ba da ke wannan riwaya wannan misalin shaf ne da munka abin shaf ne da ma'aru akwai hadisin hadisin tirmidhi na zakatul fitr hadisin abdullah ibn umar wanda na fi ya ruwaito cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ala kulli rajulin ala kulli muslimin ذكر أو أنثى آه، آه، عبدا أو حرا من المسلمين إمام مالك سيروي توتد زيادر من المسلمين وأن القيد إن من المسلمين وأن ثورا اصحاب ما في بس وأن الكارم سيكو سيكون سيسكتشي زكاة الفطر أكن كون متو ko mace ko namiji ko bawa ko ɗa ba su yi taƙiri da sai ma malik ya kara da minal musulmi yanzu akwai munafa a cikin wannan riwayar ko babu munafa babu munafa akwai nau'i na munafa akwai nau'i na akwai nau'i na na mutabaka domin idan ba a wajen abin nan inda zai zo inda za a samu bambanci shine cewar idan aka samu mutum yana ƙarƙashinka bawanka ne amma kuma kafiri ne a riwayar sauran ashabu nafi za ka fitar masa da zakatul fitr ko ba za ka fitar masa ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce dole zamanto musulmi ba yayi shiru imam malik shi ya ƙara wannan to kaga idan aka samu in aka samu musulmi babu rigima a riwayar imam malik da riwayar sauran ashabu nafi amma aka samu kafiri fa a riwayar ashab nafi mafhumin ta za a karba tunda an yi shiru amma a riwayar imam malik ba za a yi masa zakatul fitr ba to a nan wajen shine imam ahmad yake cewa na kasance ina jin ta nemi wannan kurjini ta nemi wannan jada ta nemi kurjini saboda in ya tsaya ya duba ya ga matsayin imam malik a wajen riwaya da nafi imam malik ba wasa bane wajen nafi' to amma kuma ya tsaya ya duba yakan cewa dukkan ilahirin masu riwayar hadisin daga nafi ba su faɗa ba sai imam malik sai kuma ya abin ya kame yace kuntu atahayyab hadhihi ziyada hatta ra'aytu anna ghayra al-madran nafi hmm? shine juwairiya ibn asma shi ma ya ruwaito wannan riwayar sannan sai ya zamanto ya karbe ta tare da cewa shi kansa imam ahmad ya karbi riwayoyi da wanda yake aka samu kamar imam maliki shi kadai ya kadaita da Ta to wanda shine misalin kaga akwai munafa a cikin wannan riwaya su sun ce su sun yi riwayar ba tare da ziyada ba ziyadar kuma ta zama to munafiya ba ziyada ce wadda take kamar kamar tafsir ba ba ziyada ce take fassara wata lafza mubhama a cikin isnadi ba ko kuma take kawo take kawo ƙarin bayani wanda yake baya cikin riwayar da babu ziyada din wannan riwaya ce ta kawo wani sabon hukunci mustaqil sabon hukunci ne mustaqil to ita wannan ziyadar ta kore abinda waccan riwayar ta ambata domin riwayar ta nuna cewa ko musulmi ko kafiri za a fitar masa da zakati fitr ita ko zuwa imam malik ta ce a'a musulmi kawai za a fitar saboda ka ta saba ma wancan riwayar wajen hukuncin kafiri saboda ka ga akwai akwai akwai nau'i na munafa ta yi muwafaka ta janibi malamai ba musulunci ana yi da musulmi ne yau ake yi da kafiri ba muna ba arne arne ne ba yi musulunci ah. ina da bawa kafiri shi a yi masa magana da kafiri to ai wannan tunda ba tunda ba haƙƙin tunda ba ita wannan zaka haƙƙin dukiya ne ba haƙƙin ashkhas ba eh amma yana da alaka da eh, ramadan wala ilimi muke tafsirin sa amma to to yace wa imma an takuna munafiya da haythu yalzam min qabulha رد الرواية الأخرى رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها تولى وجدتك وجدتك أخي معارض أخي منافع أخي تعباني إتشي وديك أكي زب قرية أي ترجيح كدوبة حق وندي فقيتها مسأين سيكي وندي فقيتها مسأين سيكي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ده وندكم الرواية بتسابع متى فيقبل الراجح ويرد المرجوح في أدوبة أجني تند دا ما دي كويوشي malaman hadisi kamar yadda kowace ake faɗa a wannan babin ba su da ka'ida guda ɗaya mutsarida wanda za ka ce kowace haka suke yi cewa kowace aka sami ziyada makbula a'a kamar yadda abin nan kamar yadda ibnu salah yake faɗa hmm. kuma da yawa za ka ga da yawa za ga malamai malaman waɗansu malaman hadisi suna tafiya akan wannan daga an samu ziyada a cikin isnadi sai a ce ai wannan ziyada ce min as-siqa fa hiya maqbula to aikin malaman hadisi al-mutaqaddimin a'immatul hadith ba haka yake ba a'immatul hadith aikin su gabaki ɗayan su a babu ziyadatu fiqa ko yana komawa zuwa ga tarjih ne tarjih din nan kuma in suka tashi yin tarjihi suna yi amfani da qara'in alamomi daban-daban wanda ba su da iyaka daga cikin alamomin da suke yi shine su duba waɗanda suka riwaya. ya matsayin su yake a wajen shib ya matsayin su yake a wajen fiqa ya yawan adadin su yake ya matsayin su yake a wajen malamin da suke riwaya daga wajensa alal misali idan rawi ya zamanto fiqa ne komai haddasa da amincinsa amma ya zamanto mulazamansa ga malaminsa fatira ce ya kankanwa ya zo ya faɗi abinda waɗanda suke mulazama da malamin nasu shekaru aru aru sun haddace hadisansa sun halarci dukkan majalisansa dukkan abin zai faɗa dukkan wani ilimi da zai faɗa ƙari ne kawai mai abin nan maimai ne a wajensu sun riga sun ji sun ji sun ji to ya ta idan ya idan idan ya zama to cewa wani wanda yake ba su ba ya faɗi wata ziyada to malaman hadisi ce malaman hadisi malaman hadisi ce me yasa ma ba balu da ziyada lam yadhkurha fulan wa fulan wa fulan yaya aka yi wannan a ce yana wajen wannan malamin a ce wani da wani duk ba faɗa ba sai wancan wanda yake duk da yake yana da hadda amma zamansa da malaminsa bai fi kawai 'yan watanni ba ko 'yan kwanaki a ce har ya gano wani abu na iliminsa wanda waɗansu su ba su sani ba to shi ta za a ga wani lokaci sai sai ga malaman hadisi ka ga ko da riwayar ingantacciya ce sai tirar dinta ko da wanda ya faɗa ɗin shiɗa ne amma sai tirar dinta saboda akwai ƙara'in akwai alamomi da suke amfani da su to daga koyaushe shi ta ga ganin alhafi da yake cewa fa yuqbalu rajih wa yuraddu al abin da yake shine arraje shi ake karba wanda yake marjo, wanda yake kuma shine marar rinjaye sai a sai ajiye shi gefe daya saboda haka ya zaka san rajih da marjo? ta yaya zaka san wanne ne rajih wanne ne marjo na'am Mm. Eh, to ka dan faɗa a wani ba ma kuma daga ƙarshe sai kake ne ya ka dan kawo wani abin nan ai ya duba ya kan kanta ko munafiya ce ko ba munafiya ba ai tun farkon ai tun farkon labra abin da zai ce tunda idan ba munafiya bace ai kaga babu rigima in munafiya ce shine zai koma dan na tambaya ta shine ya za ake gane rajih ya ake gane marju? a gane saboda haka kaje kenan ana magani akan ar-riwaya munafiya ita ce ake samun rajih da marju. Hmm? na'am dan aka samu misali eh, wani yaro ko a wajen malami aka samu aka samu yana da ziyada kuma suka sai zaman su cewa ɗaliban da suke tare da shi gaba sun rawaito amma ba ta wannan sa wannan tsara wannan ziyada ba wa'annan malamai za su yi cewa sun da waɗannan suna da yawa su kaɗai ne saboda haka sai su tabbar su su ba da rinjaya da nasu hmm. a nasu hmm. Eh, wato dai ma'ana za a je a yi tarjih ne za a tafi a yi tarjih shi ku a tarjih wato rinjayar da janibi akan wani janibi shi ko wannan amaliya ce wadda yake ba ta da ƙa'ida guda ɗaya ba ta da ka'ida guda ɗaya ana komawa ya zuwa ga na farko tukuna ka tara turukul hadith gabaki ɗaya dukkan makarajin hadith wanda duk suka rawaito hadisin suka tsara su gabaki ɗaya shi yasa imam ali ibn al-madini yake cewa albab idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu dukkan wani hadisi da zo a wani babi da wata ma'ana idan baka tattara asani ɗin wannan hadisin ba kuskuren da ke ciki ba zai bayyana gare ka ba domin lokacin ne zaka samu wane ne ya tuntube wane ne kuma yake tsaye na farko kenan sannan na biyu sai ka duba su wanda suka yi riwayar wannan hadisin ka duba tarjamarsu ka duba matsayinsu sannan ka duba tabakarsu don game da shehin da suka yi riwaya daga wajensa wanda wannan abu ne wanda yake ba lalle ka same shi a cikin kutu wannan kaga batun tara tsoro za ka same shi ta hanyar ta tahariji batun sanin matsayinsu za ka same shi ta kutubur tarajin kutubur ruwa kutubur tarajin wanda suke faɗan kowane rawi su faɗi ga sunansa ga kunyarsa ga nisbarsa ga kabilarsa ga ran da aka haife shi ga malamansa ga almajiransa ga maganganun annuqat a kansa eh, aqwal a'immatul jarh wa ta'dil fihi ko shi abu da kutubut tarajim suke faɗa irin su tahdidul kamal tahdidul tahdid da su irin aljarh wa ta'dil na ibn abi hatim da su alkamil da san da sauran da faidai ga baki ɗaya na kutubul rijal to sannan kuma abu na uku ka duba a ga yaya matsayin kowanne daga ciki yake a wajen malamin da suke sabani a kansa idan sabani ya afku a wajen a wajen a wajen almajiran imamu nafi'i ne to sai ka duba a ga yaya yaya aji aji da aka yi na ɗaliban nafi yaya suke kowanne daga cikin wanda ya da hadisin a wani aji yake to wannan dishi shi zai taimake ka ka gano yadda za ka yi wani lokaci ba lallai ne ya zama cewar a cikin ka haɗa waɗannan gabaki ɗaya abubuwa guda uku ɗin ka samu tsara'in da za ta hukunci na sarje ɗin ba akwai waɗansu abubuwa daban da za su zo harijiya shi yasa ake cewa abubuwan tarje tsara'in na tarje ba su da iyaka ba za ka iyakance zo ba wani taki da za ka je ka ɗauka ka ga iyakarsu a ƙarshen musfala ana kawo abubuwan tarjihi yaya ake kawo yaya ake yin tarjihi idan aka samu sabani wajen riwaya amma yawanci su duk babu amfila ne da aka kan cewa malaman hadisi wataran sun rinjayar da hadisi da yake da sifa kaza akan hadisin da yake da sifa kaza saura kawai na sifofin da ake faɗa a matsayin misalai ake kawowa amma kuma zuwa ga wato iya gwargwadon wato tumbatsar malamin hadisi a sanin wato turkul hadis da kuma su kansu rijalul hadis don wani lokaci sai ga sun zo sun yi tarjihi da wata da wata abin nan da wata sifa da wata karina wadda take wato abin nan ba za ka taba tsammanin abin nan wato sun ma santa ba amma saboda su da kuma wato eh, abin nan yalwar su da halin arruwa da suke ciki eh, sai ga sun yi amfani da wannan karina din wajen rinjayar da riwaya akan wata riwayar kamar wani hadisi da imam ahmad ya bayyana illarsa wanda a kuskuren da aka yi shi wannan wajen kuskure ne kuskuren da aka yi wajen sahabi da ya ruwaito hadisin ya dangana shi zuwa ga sahabin da ba shi ya ruwaito hadisin ba amma matanin guda ɗaya ne wannan kuskuren ga shi fiƙa ne wanda ya yi to ta za a ce dukkan su duk tunda shi ma fiqa ne za a karbi riwaya sakamakon da aka karbi wancan riwayar a ce wato hadisin ya zama to sahabbai biyu ne suka rawaito shi ko ko yaya za a yi dole a yi tarjih a dole a gane cewa wani wane ne ya kuskure a shi fiqa ne wanda ya to ta za a ce dukkan su duk tunda shi ma fiqa ne za a karbi riwaya sakamakon da aka karbi wancan riwayar a ce wato hadisin ya zama to sahabbai biyu ne suka rawaito shi ko ko yaya za a yi dole a yi tarjiya. a dole a gane cewa wani wane ne ya kuskure sai cikin irin wato bayanin da imam ahmad ya yi sai ya nuna kan cewar wato shi wanda ya yi wannan riwayar wannan rawun a ya je ya zauna a majalisi ana maganar hadisin ana kawo hadisan wannan sahabi din ana kawo maganar wannan abin hadisan wannan sahabi din sai ya zamanto cewa ya shigo ana cikin maganar abin nan hadisan wannan sahabin sai ya ji an kawo hadisin da ba nasa ba sai ya ɗauka akan cewa hadisin nasa ne na abin nan insha Allah makon da zai zan ga muku kusan kamar yadda take yana nan a cikin abin nan a cikin kitabul ilm na Imam Ahmad ibn Hanbal to wani dai misali ne akan cewa ƙarayin suna da yawa ba su da iyaka amma abin da yake bayyana abin da yake abin da yake akwai usus usus din su usus din shine wani abubuwan guda uku da muka faɗa ka tara turqul hadith sannan ka san matsayin kowanne daga cikin ruwatu din sannan ka san tabakar su dangane da malamin da suke sabani kansa wannan abubuwa guda uku su ne usus din sannan daga baya kuma akwai sauran ƙarayin wanda suke ba su da iyaka wanda yake za a iya duba wanda yake da su ne za a ga malaman hadisi suke hukunci amma ku ɗauke ta ka'ida cewa yawan yawan abin da ake cewa ziyadatu thiqa maqbula ba haka take ba a wajen malaman hadisi amma za ku fita gani a cikin safai a cikin tafan hmm, za ku ta gani ana faɗa za ku ta gani ana faɗa musamman a ibn hibban shi ma yana da wannan yana yawan fada a cikin littafinsa ballantana irin su hakim da sauransu da cikin littafin tahrij na shekul albani shi ma duk za ku ta gano wannan kamar kamar hadisin kamar hadisin ilewa za dai mu zo shi insha Allah kan ta taɓo malamin المهم وفي سنة تو كسانتي ور قائدر شوى الزيادة إذا انتظوا أنا توقفي لي أكنت حتى أن يترجيح أجن ذا أكرئت كوبا ذا أكرئت بقى كما كرقاء درشن كرقاء يدو الأمل يدور يدور مع القرائن قرائن الترجيح تو واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل تكاجر أنا حافظ ما يمنع أبنى يتي يا شهرة أوجن تارون وأن سمالمي سنة شوى الزيادة انتظوا أتكون حديثي أنا كربنت مطلقا min gairi tafsil ba tare da wani tafsili ba tare da wani bambance shin riwayar munafiya a gairi munafiya kuma wanda ya ruwaito ta ya matsayin sa yake a wajen fiqa dangane da wanda bai ruwaito ba wala ya ta'atta zalika ala tariqil muhaddisi wannan ko ba zai yiwu ba a tafarkin malaman hadisi malaman hadisi ba haka suke ba duk wanda ya karanta tafan ilan ka je ka dauki ilan na ibnu abi hatim in kana so dama ka sami irin wannan ka san manahijul ulama ka dauki ilan na ibnu abi hatim ka dauki sunanin nasa'i wanda za ka ga yace babul ikhtilaf ala amr bin dinar fi hadisi kaza kaga inda imam kaga inda zai kawo daga ya kawo bambanci na isnadi ko bambanci na ziyada daga baya ka ga yayi hukunci idan da ziyada ta fiƙa maqbula da za a kawai ya ce ai shi kenan abin nan wahadihi ziyada min al-fiqa fa hiya maqbula irin kus a wannan za ka ga haka ba wani lokaci ka ga yarin jayar da riwaya da take da ziyada wani lokaci yarin jayar da riwaya da take baka da ziyada ba shi da aiki guda ba shi da manhaji guda ɗaya da za a ce kullum haka yake jiddadin in aka yi ziyada yana karɓanta haka nan ma in ka duba ilal ibn abi hatim in ka duba al ilal wa ma'arif shi na za ka gano yaya manhajul huffaz yake to su irin su hafiz ibn hajar da ita su ne ahlul istiqra' at sun karanci irin irin yaya waɗannan manya-manyan malamai na hadisi na karnin sani da karnin salif yaya suke ta'amuli da sabanin ruwa riwayat da suka zo sun gane yaya tsarin su yake yaya manhajin su yake to za su iya faɗa maka kan cewa ba yanda malaman hadisi suke amma waɗansu su musamman wannan ibarar ta shahara ne a wajen a wajen abin nan a wajen waɗansu malaman hadisi kuma fuqaha suka karɓe ta suke ta aiki da ita fuqaha wanda suke malaman fiqh da suke nema su aiki da hadisi amma su ba zamanto sun goge da ilimin hadisi ɗin ba saboda suka ji suna cewa wa hadhihi ziyada min al-fiqh wa ziyada min al-fiqh maqbula saboda su abin da suke faɗa shine cewa tunda dai wannan rawin fiƙa ne kuma ya faɗi ziyada ai karbanta kamar karban hadisi ne da yake mustaqim kamar yadda ake kamar yadda ake eh, kamar yadda ake kafa hujja da khabarul wahid haka nan ma idan aka samu ziyada daga rawi guda daya ita ma za a karbe ta saboda haka wannan shine abin nan din shi shine wujhar su kama malaman hadisi duk wanda ya ga yadda suke su ba haka suke ba saboda shanin ilimin hadisi din nan ba sha'anin ilimi ne da yake ake gina shi akan galabatu zam hmm, akan abin da yake yake kamar da yanda ake shi kamar yanda alƙali ne za a kawo masa shaida shaida ya zama kan cewa akwai sabani a tsakani dole ya amfani da tunaninsa da gogewarsa ta hanyar sanin ɗabi'un mutane da ɗabi'un masu shaida don ya fitar da gaskiya a ciki to haka nan ma malaman hadisi suke in aka kawo musu riwayat nan don ne su duba su gani ba zai yi zamanto akan cewa duk gaba ke ta zamanto sun zamanto daidai ba dole ya zamanto akwai lokacin da zaka samu wani yayi daidai wani yayi kuskure to yanda za a gano waye yayi daidai waye yayi kuskure to shine manhajin malaman hadisi amma in kace gabaki da kawai daga an samu ziyara za a tare ta mutlaqan to ka wato ko da ya zama tukan cewa wanda ya faɗi ya yi kuskure shi ma za a karɓa kenan duk malaman hadisi ba sa karɓar kuskure yace wala ya ta'atta zalika ala tariqil muhaddisi wannan ba ta ba ta ba ta wannan baya yiwuwa a tafarkin malaman hadisi alladina yashtarituna fi sahih alla yakuna shadha wanda a cikin sharadin sharadin alhadith sahih da suka da suka sanya ba za a ba za a hukunci akan hadisi cewa sahihi bane sai ya to ba shaz ba ba ya zamanto ba ratsatsi ba wato bi ma'ana a kawo riwayar da ta zo ta saba ma riwayar wanda ya fi shi fiqa wani mutane da yawa sun ruwaito hadisi wani kuma yaje ya kadaita da wata riwaya daban wanda dukkanin sauran mutanen ba su faɗa ba kuma sai a ce shi ma yayi daidai ba zai yi ba domin su malaman hadisi ai sun ce dole al hadisi sahih la yakunu shadda to idan kace ku za ka karbi ziyada min fiqa mutlaqan ka aje wannan sharadin kenan wato ko da shi an samu wannan shudud din za ka karbe ta ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق من هو أوثق منه sannan suke fassara menene ma'anar shudud الشذوذ شيني الراوي الثقة wanda yake wato a abin nan al'adil at-tamuddat ya ruwaito riwaya ta saba ma riwayar wanda ya fi shi haka suke fassara shudud domin shudud kamar yadda zai zo yana da fassarori game guda uku waɗansu sun ce shine kawai a da fiƙa mutlaka a fiqa ya ruwaito hadisi wanda wani bai musharaka da shi wajen riwayarsa ba waɗansu kuma wannan ita ce wannan shi tarihi na alhakim da kuma alhalili amma imamu shafi'i a cikin risala ya faɗi ba alhadithu shaz ba shine hadisin da mutum da rawi zai ruwaito wanda wani bai ruwaito kamar sa ba a'a shine ya ruwaito hadisi ya saba ma waɗanda suka fi shi ko a yawa ko kuma a inganci wato sun yi musharaka wajen riwayar asalin hadith din amma shi sai ya zamanto ya saba musu kamar dai misalin da na kawo muku na imam malik da sauran almajiran zuhuri irin su ma'amar da ibnu uyayna wajen hadisin aisha su suka ruwaito ibtija ba'da rak'atay fajr imam malik ya ruwaito ibtija ba'da al-witr qabla rak'atay fajr kaga wannan uh, wannan sabani ne to sai in aka ce dukkan wanda dukkan riwaya ta tika za a karbe ta sai zama to kan cewa a yaushe ne wanne ne ba wanne ne ba yaushe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin da yake kwanciya in ka ce bayan fajr ne bayan rak'atayn fajr ne to zaka ji riwayar Imam Malik in ka ce bayan witr ne zaka ji riwayar su Ma'mar da Ibn Uyayna to malaman hadisi su suka bayyana cewa wannan irin wannan tana faruwa a kuskure rawi ko da komai amincinsa komai haddasa wata ran ya kuskure ya ruwaito riwaya da ta saba ma waɗanda suka fi shi yawa ko waɗanda suka fi shi hadda to in ya ruwaito irin wannan sai su ce ma hadisin sa shine ashab ratsatsi hadisin kuma waɗancan ne zamanto shine al-ma'ruf wanda yake shine aka sani yace wal ajab mimman aghfala dhalika minhum ma'a tirafi bi ishtirat intifa'i ash-shudud fi hadith hadith as-sahih wa kadha al-hasan yace abun mamakin shine akwai daga cikin malaman hadisi wanda ya rabkana ga wannan yake karban ziyadatu fiqa mutlaqan tare da cewa ya yarda cewa sharadin al-hadith as-sahih ya zama babu shudud haka nan ma sharadin al-hadith al-hasan ya zama babu shudud saboda haka me ya me yake nan iya haka yayi tanaqub yayi ya ce zai karba hadisi zai karba al a zai ziyada min al-thiqa amma kuma ya ce idan aka idan al idan hadisi ya zamanto akwai shudud a cikinsa ba zai karbe shi ba <laughs> ka gani yayin da ya karbi ziyada min al-thiqa mutlaqan in ta saba ma wanda yake fi shi thiqa wannan hadisin me ya sunansa a wajensa shaz yake to ya ce ba zai karbi shaf ba tunda ba sahihi ba ya ce ashab ba sahihi ba ne kuma ya zo ya ce zai karbe shi kaga yayi tanaqub kenan eh. wal manqulu an a'immatil hadith al mutaqaddimin yace abinda aka ruwayo aka ruwaito daga wajen manya-manyan malaman hadisi magabata to su waye magabata gashi zai bamu misali ka abdurrahman ibn mahdi wa yahya al-qattan wa'annan su su biyun tabaqar su daya abdurrahman ibn mahdi da yahya al-qattan dukkan su sune manyan manyan almajiran sufyan al-thawri kuma ka daga cikin almajiran imam malik wato ɗan tabakar su ne daga cikin taba'ul atba sun yi riwaya daga atba'u tabi'in su imam malik kenan imam malik shi tabakan atba'u tabi'in eh, sufyanu sauri ma haka wataƙila waɗansu su sun riski waɗansu daga cikin atba daga cikin attabi'in waɗansu daga cikin malaman nasu amma dai sabakar su domin abin da yasa ya fara bada misali daga su domin su ne suka shahara da yin magana akan ilalul hadith magana mai yawa malaman su irin su irin su shu'ba irin su sufyan thauri irin su imam malik sun yi magana amma maganar su bata yawan tasu ba amma su su biyun nan su suka shahara da fara magana akan ayin akan ilalul hadith kuma su ne malaman manya-manyan manya-manyan da suka zo suka reni a immatu ahalis su a immatu sitta domin su ne malaman su imamu ahmad da yahya ibn ma'in da ali ibn madini wanda yake su ne suka shahara wajen ilimin ilal to shi yasa ya fara da su wa ahmad ibn hanbal almajirin su almajirin ibn mahadi ne kuma almajirin yahya al-qattan ne ويحيى بن معين شما هكا وعلي بن المديني ونسي طبق السداء طبق السداء طبق المعلمين إمام البخاري والبخاري تعنجو كما طبقة تأوكو كينا دكا سنة دكتين على إما المتقدمين والبخاري آه، وأبي زرعة أبي زرعة الرازي سنة وندي شهر اليوجن إلى الحديث وأبي حاتم إيه، شما, شما يا شهره bai kawo imam muslim ba al bai kawo imam muslim saboda shi ma imam muslim in ka duba littafin sa at-tamyiz duk da yake watakila saboda rashin samun masdarin da zaka san maganganun imam imam muslim wajen ilal hadith shi imam al-bukhari kaga littafin sa at-tarikh al-kabir da kuma a riwayar da tirmidhi yayi ta littafin sa a ilal tirmidhi al-kabir yawancin sa dukkan su'alat ne da yake ma Imam bukhari akan illan hadith yace masa wannan hadisin da wani ya rawaito wani ya rawaito me dan ma da ta qulu fihi sai ya ga masa illarsa to da kai maganganun Imam Imam bukhari a illal hadith maganganun ne wanda suna da yawa a wajen Tirmidhi da kuma shi kansa a cikin littafin sa at-Tarikh al-Kabir haka nan Abi Zur'at ar-Razi da Abi Hakim ar-Razi wanda maganganun su su biyu din nan su ne kaɗai ɗan abu hatim ibn abi hatim ya tattara a cikin ilal ibn abi hatim to amma muslim shi ba kowa baya ba yana da littafin sa at wanda ke kifa kaɗan aka samu shi ma an ka karanta shi zaka ga ilimin ilal sosai a ciki yanda ba ko shi ne ake karɓar ziyada ba da qawaid na wannan ilimi wanda imam muslim ya bayyana su a ciki ka'idodi manya manya <clears throat> wannan sa'i da kuma imamun nasa'i saboda littafinsa السنن فيما تلتاف لتاتي يقول لك تفيت إن شيء ذا حاجة إن يكاو مك حديثي شيخ جاتي مك باب الاختلاف على فلان شيء يكاو مك صعباني كما يكاو مك صعباني زي مك وفنش والدار قطني إمام الدار قطني ينادي لتاتنسى إلى إلى إلى الدار قطني وغيرهم دواء نصوص دكا وأن أئمة المتقدمين <clears throat> اعتبار الترجيح فيما يتعلق بزيادة وغيرها Eh? abinda za ka samu shine al-manqul din wannan shine khabarul manqul khabar din shine i'tibaru tarji za ka samu abinda suke kula da shi wajen abinda shi ma ya ta'allaka bi ziyadati wa ghairiha dangane da ziyada a cikin riwaya ko rashin ziyada za ka ga abinda suke dubawa a tarji tarjihi suke dubawa su ba al-qabul mutlaqan ba ba ar mutlaqan ba ba za ka ɗauki ka'ida guda ɗaya kulliya ba ko a tarjih za ka yi saboda ka sai in kana neman in kana neman sauki mu ɗan neman sauki in kana neman sauki ka je kai taklidi shine saukin ka ka ji mai malamai suka ce shikenan ka bi amma in kana neman ka bi kwakwaf ka san kai magana da hujja to babu ka'ida mutarida ka ce wannan ai alqabul mutlaqan ko arrad mutlaqan abinda ake yi shine at-tarjih an gani. wala yi rabban ahadin manhaja na qabila ziyara babu wanda aka sani daga cikinsu da yake cewa dukkan ziyada da ta ɓata ake babu na da zaka samu daga wajen tsaye daga cikinsu. nan akwai a cikin wannan ta'aliqin ya kawo magana ibnu da fiqh al-eid da yake cewa man haka an ahli al-hadith aw aktharihim annahu idha ta'arada fi idha ta'arada riwayat musnid wa mursil aw rafi' wa waqif aw naqis wa za'id أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق دو, دو وندي كاو حكاية دجمال لما حديثي cewa ko kuma daga mafi yawansu kan cewa idan aka samu ta'aruf aka samu saɓani tsakanin musni da mursil ku da ɗazu a ban ba ku misalin ziyada a cikin na ce ziyada iri biyu ce ko a cikin sanad ko a cikin matan ziyada a cikin a cikin matan shine kamar ziyadatul lafza wanda na kawo muku na minal muslimin a hadisin ibnu umar na zakatul fitr ziyada a sanad kuwa Shi ne a ruwaito hadisi lokacin su ruwaito hadisi mursal wani sai zai ya ruwaito shi musnad da ambatan sahabin da ya ruwaito hadisi wannan ziyada ce munafiya domin shi wanda ya ruwaito shi mursal bai faɗi sahabin da ya faɗa da ya ruwaito hadisi. ba shi kuma wanda ya faɗi sahabin da ya ruwaito shi a wajensa tabi'i ne ya faɗa tabi'i kuma wata yi ya ji shi wajen wannan sahabi ne ko wajen wani sahabin ko wajen wani tabi'i wajen wani sahabin wani sai ya ruwaito shi tare da ambaton sahabi din to haka an samu sabani to wanda ya ruwaito da ambaton sahabi din shine kawo ziyada aw rafi'in wa wafi ko kuma wani wuri ya ruwaito hadisi din marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a kuma su ruwaito shi mawqufun ala sahabi shine rafi' wa wafi wa wafi eh. أو ناقص وزائد كوكما زمن توجه نقصان بزيادة كما كما حديث حديث دا ابن العلاء ابن أبنا عبد العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة العلاء يرى رويتها هذا أبي هريرة كما يرى رويتها هذا بابنك دقى أبي هريرة ومسير رويتها حديث عن العلاء عن أبي هريرة wani kuma sai zai ƙara wasitar babansa tsakanin ala da abi hura shi mazabata sun yi hukunci akan irin akan hadisi da irin wannan hukunci kai daga baya ka zo ka dauki ka'ida wanda yake malaman hadisi ba santa ba ka rushe hukuncin mazabata dole mu rinka komawa ya zuwa ga hukunce hukuncen magabata kafin mutum ka san hukunci akan hadisi ka koma ka ga abin da magabata suka ce irin su su imam ahmad دسو علي بن المديني دسو امام البخاري دسو اما دسو ابو زرعة دا ابو حاتم الرازي دا دار قطني دا كما النسائي دا سورانسي يتي واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعية القول بقبول بقبول زيادة الثقة يتي ما في ما ابن دا ما يكون بما ماكي ابن دا يكون وانشان بما ماكي منين وانشان منين ذلك تعود الى ماذا؟ قبول زيادة إطلاق قبول زيادة الثقة على جمع لما حديثي كو تو أعجب منه شيني yawan da yawa daga cikin malaman shafi'iyya an samu suna sakin maganar cewa ziyadatu fiqa maqbula da yawa daga cikin malaman مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك ترى شوى نص مجنى الإمام الشافعي تتابع مولنا مجنى وتسو ga su mabiya imamu shafi'i ne amma kuma suka zo suka saba masa domin nassin maganarsa ta saba wannan ga bari ka ji nassin maganar sa fa innahu qala fi asna'i kalamihi ala ma yutabaru bihi halur rawi fi dabt domin yayin da yake magana akan me ake dubawa wajen halin rawi domin a san yaya haddasa take ya faɗi wannan maganan ma nassuhu hada nassu kalami wa yakunu idza ashraka ahadan min al-huffaz lam yukhalifu kuma shi rawi din ya zamanto idan yayi musharaka da wani daga cikin al-huffaz al-huffaz sai ya sifanta da al-huffaz wato makiyayan hadisai wanda yake da wuya ka samu sun yi kuskure wato idan ya zo manto ya zo ya yi musharaka da imam malik wajen riwayar hadisi wato imam malik ya rawaito hadisi daga malamin sa nafi shi ma ya zo rawaito wannan hadisin daga nafi lam yukhalifu bi saba ba zai saba ma imam malik ba sai a samu yayi muwafaqa da shi lam yukhalifu din nan sawa'un bi ziyada aw bi nuqsan aw bi taghyir aw bi taghyir fa in khalafahu idan kuwa shi wannan rawi da ake nema a gwada shi shi alhafiz ya riga ya tsallake ko wannan mun samu wani sabon rawi ne muna so mu gwada shi mu gane ya matsayin sa yake malama da suna so su gwada shi sai aka gane kan cewa aka duba a gani yana saba ma huffaz to fa in khalafahu idan ya saba ma huffaz fa wujida hadithuhu anqas aka samu hadisin sa ya zamanto anqas wato min hadithul huffaz kenan Eh, sun faɗo wani abu shi bai faɗa ba sun kawo hadith sun roto hadisin musnad shi kuma ya roto shi mursal ko huffaz sun roto hadisin marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya roto shi mawquf ala sahabi kana fi dhalika dalilun ala sihhati makhraj hadithihi to wannan dalili ne akan cewa riwayar hadisinsa tana da inganci domin nuqsani yayi bai yi ziyada ba bai yi ziyada ba ya tawaye ya tawaye nan ba za a illanta riwayarsa ba shi yasa ake cewa idan hadisi ya inganta musnad to riwayar wanda ya roke shi mursal ba ta cutarsa eh? ba ta cutarsa eh? but idan ya zamanto cewa hadisin huffaz sun roto shi mursal sai wani zo ya kara ya zo roto shi musnad to na shi za ta cuci za ta cuci hadisin kuma za ta cuci wanda ya wannan ziyada da amma in yayi nuqsan an-nuqsan la yadurruhu kuma la ba za a illanta ar-riwaya al-musnada da ar-riwaya al-mursala ba ar-riwaya al-mursala abin ar-riwaya abin ar-riwaya al-mursala ba a illanta ta da ar-riwaya al-musnada al-asli yake faruwa ya zamanto ingantaccen riwaya shi ce mursal sai wani ruwaito musnad to sai a illanta a riwayar musnada bil mursal wa mata khalafa ma wasaftu wa mata khalafa ma wasaftu adarra dhalika bi hadithihi idan ko ya saba abinda na sifanta mata shine ta yaya kenan eh bil ziyada dan abinda ya wasafta ya sifanta mana shine bin nuqsan to in ya saba ma nuqsan shine ai ma'ana bil ziyada to adarra zalika bi hadisihi to wannan sai cutar da hadisin sa ba za a karba hadisin nasa ba shi kuma sai a sajjala masa kan cewa ai wani mukhalif thiqatun yukhalif kana ji ai suna faɗa ai ko saduqun yukhalif yana da gaskiya amma yukhalif ai yukhalif al-huffaz kun gane ta haka malaman hadisi suke fitar da matsayin ruwa daga irin waɗannan ɗaiɗaikun jisiyat ɗin suke fitar da hukunci yanzu ka ganin imamu shafi'i yana gaya mana ƙanunin muhaddisin inda a cikin risala ya wannan magana yana nuna mana ƙanunin muhaddisi ya malaman hadisi suke gane suke auna rawi shi ne ce mana ga uslubinsu انتهى كلامه قرشم مجنى الإمام الشافعي كنا من الرسالة ذات a 463 to wa muqtadahu abinda dai wannan magana ta imamu shafi'i take tabbatar mana annahu idza halafa cewa shi a wannan rawin da ake so a jaraba idza halafa in ya saba in ya saba mahuffaz fa wujida hadithuhu aziyat aka samu hadisin sa yafi yana da ziyada adarra dalika bi hadithihi wannan ziyadar wannan sabanin zai cuci hadisin sa فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا ومثل ما كان شوى العدل إذا هي زيادة أتكين آه، رواية توأوجي إمام الشافعي كربت تبايا لزمتا مطلقا بعضها كربت مطلقا وإنما تقبل من الحافظ أنا قرأت لكي بجوجن الحافظ وندي مكي مكيايي حدا آه، وندي كيائي فمتكا أو حدا فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ دومين يا كربي إذا حديث تو وانا وندي سابع محفاظ إذا حديث تو أنقص يرى دمقصاني ني أكن حديث الحديث وانا سابع مثلا شكين الحفاظ اعتبره ذا أكربيشي وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته كما ينون كان شوائد ومن النقصان ينون أكد شواء حديث إن قلت تشين شو سايك شواء إذا أكر ويتوى رواية أنا أكس أمو حديثي نضع حديثي نضع إيف أما أكس أمي أني ما سويت رواية مرسل تو ومن حديث نضع إيف ذات رفعش بأل حديث المرسل بيان ما كان شوائد أصلي لأنه يدل على تحريه domin wannan nuksan din ya nuna kan cewa yana da taharri eh, yana da yana da kardadon gaskiya kamar a ibn sirin idan ibn sirin ya ruwaito hadisi ya ruwaito shi mawqufan ala abi huraira sauran almajiran abu huraira suka ruwaito shi marfu'an ila abi huraira to wannan riwaya ta ibn sirin ba a amfani da ita zamanto illa ga riwaya wanda ya ruwaito mawquf ba za a ce wannan yayi ziyada ba za a karbi ziyadarsa ba domin me saboda shi ibnu sirin yana da taharri yana da jin tsoron dangana magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to raka sai kawai tsare ta akan Abu Hurairah ba zai daga ta ba ba zai daga ta ba dan haka ka'ida ce ibnu Rajab shi ya bayyana wannan cewa ta'arudur raf'i wal waqf idan ka samu riwaya wata marfu'a wata mawqufa to yawanci malaman hadisi suna yin hukunci ne a gane wacce ce take da illa to amma idan riwayar a akan ibn sirin ne ya ruwaito mawquf almajiransa suka saba wani ya ruwaito hadisin mawqufan ala abi hudaira wani ruwaito hadisin an ibn sirin marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam to ba amfani da wannan a ce wannan ikhtilaf ne ala ibn sirin saboda an san ibn sirin hadisi ko da ya inganta a wajensa amma saboda taharri saboda tsantseni kar ya dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake shakka akai sai to ya tsaye da shi akan Abu Hurairah baki a lokacin a shi ibn Sirin din ne a'a wani lokaci wani lokaci baya dagawa bi ma'ana to yanzu kaga idan da kamar a ce an samu wani lokaci almajiransa sun ruwaito inda ba ibn Sirin bane wani lokaci sun waɗansu almajirai sun ruwaito shi marfu'an waɗansu ɗalibai kuma su rubuto shi mawqufan to a nan wajen dole a gane waye ya kuskure cikin ɗaliban nasa to amma idan shi ibn sirin ne shi shi ne yake yin haka ka gane shi ne wani lokaci ya zai roto shi marfu wani lokaci ya roto shi sau saboda kan an yi saɓani ba za a ɗauki wannan wannan sabanin illa akan hadisin ba ka gane amma idan da ba shi ne yake yi ba da wani ne ba shi ba sai a ɗauki wannan ya zama to illa saboda tilas wanda daga cikin su yi kuskure وجعل نقصان هذا الراوي وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته يسني وفي شيون الراوي دي ميد شي ما دويد الرواير ناقصة دليل دي أتن شو حديث كن جنت لأنه يدل على تحريه دويلا نونا شو أنا كرجال دي دي أتشين رواية سا كما أبدا أكي سوكينا بعثوا في ظلم تو مغفل بعثوا في ظلم تو آه، باشدا أبنا فنسيني دا ضب أتشين رواية حديثي وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه عند ابن دي سابا ما ون شيني زيادة يزمن ترد بحديثه فدخلت فيه الزيادة سوداك الزيادة تشجد شكيسا فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث بحديث صاحبها دا زيادة من الثقة او دا امام الشافعي مقبولة مطلقا دا بازي ام بشكن شواتنا شو سد حديث آه، الراوي دا والله اعلم to wannan zan ba ku hakurin cewa wannan darasin ya wuce mana babu amfila ya akwai amfila da dama wanda yake za a kawo to amma abinda ina ce ma ɗazu nake ta neman lambar wayar malam nura don in don ya gaya mun da yake littafin ina jin wani littafin ban gan shi ba dai ya gaya mu abinda za mu karanta saboda a samu amfila daga cikin abin nan buhu haka wanda aka yi domin hatta a cikin manhajin imam ahmad fi ilal al ahadith akwai misalai da dama wanda yake daga cikin manhajin imam ahmad wanda za su bayyana waɗannan ƙa'idodi da ake faɗa wanda Allah ya kai mu darasi mai zuwa kafin mu fara karatu din za mu in Allah ya za mu dan maimaita wannan abin ta hanyar kawo misalai don mu gane yanda ya ga tuttuka take yaushe ne suke karɓa yaushe ne ba sa karɓa mu gani daga misalai daga maganganun imam ahmad da kuma sauran a'immatul huffaz insha Allah na'am mm ta daga cikin wannan ta daga cikin ziyarar tuttuka wadda take munafiya din wato yau cika da nau'in min al-munafa ta da nau'in min al-munafa domin ya ƙara hukunci akan abinda hukuncin wancan bai faɗa ba in al-mu'min la yanjus kaga yayi shiru akan wannan to amma da ya ƙara da kan cewa hayyan wa mayyitan ya ƙara wani kaidi wanda babu shi a cikin wacce eh, kamar hadisin hudayfa ne na abin nan a waje ila ardu masjidan wa tahura eh, amma a wata riwayar sai ta zo wa ju'ilat turbatuha eh? amma wa ju'ilat liya wa ju'ilat turbatuha eh? masjidan wa tahura kaga ziyadan turbatuha din nan akan arf kaga wannan waɗansu sai suka kafa hujja da wannan turba din akan cewa ba a tayammama sai da abin da yake turba ba kawai ma kana ala ba a abin ala sa'id al-ard ba dole ya zama to turaba zai makale da jikin mutum saboda ba za ka yin ba za ka yawa da dutse ba alal misali hmm? to wannan ita ma ta daga cikin nau'in ziyada ibn eh, rajab ya faɗi misalin ta da kan cewa ta zama to ziyada din tana da ko da tansis ne ala ba'd afradil am yanzu ta kamar wannan hadisin وجيلت لي الأرض مسجدا وطهورا الأرض عام كندا دكا لفظي به زمن تودا ألي الدلام يعني كتير سيغ الأموم أو جمع لما أصول الأرض أي قباكي دي دكا أبن ديكي لك ثاني يا حدا دوسي يا حدا تبو يا حدا كومي دي كومي توسي وترواية تجي وجيلت تربتها فكسي أكي تنصيف على بعض أفراد الأم تنصيفني على بعض أفراد الأم والناس bai zaman amma sai waɗansu suka ɗauke shi ta babin mutlaq wal muqayyad cewa wancan riwayar al'ard aka barta mutlaqa wannan kuwa ta zaman aka kayyade da cewa an tura to shine da muqayyad bane at-tansis ne ala ba'd afrad al to amma dukkan su nau'i ne na az-ziyada wanda yake za a karɓe ta ko ba za a karɓe ta da wajen malaman hadisi yana cewa shin haɗuwar bakwai guda biyu shin haɗuwar hadisai guda biyu waɗanda za ka ga kamar sun saba wa juna kamar hadisin hadisin a kamar hadisin ka gudu daga mai cutar kuturta sannan ga hadisin ba a ɗaukar cuta daga wani ko kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin su ma malamai suna tarjihi ne ko kuwa wannan ba babin wannan a ziyada a cikin hadith bane wannan babin abin da ake cewa kira muktalaful hadith ne shi kuma zai zo mana insha Allah zai zo mana cikakken bayani hatta shi wannan hadisin a cikin wannan littafin zai kawo shi da bayanin sa insha Allah ya dan kara hakuri a zamu zo sa zamu je shi a cikin littafin to هنا yana cewa yana so a sake والتزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن أن لا يقبل الان انا أصلا وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل الان انا أصلا وما ألزم به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه كأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير آه، في غير التدليس wannan maganar an ana ce da ta wuce waɗansu lokacin da imam al-bukhari mun ce ya shartanta al-liqa ko ko kuma yana son ne ya gane ibara kamar take a cikin littafin waye tambayar ne don to shafi na nawa ne talatin da ɗaya نعم وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة to wannan mun ce imamul bukhari ya ce ba zai karɓi riwayar rawi daga shehinsa ba sai idan ya tabbata cewa sun haɗu ko da sau ɗaya ne shi ko imam muslim yace inda suke zamani daya ko da ba wani hadisi da nuna kan cewa ya ce masa sa'altu fulan ko hajjajtu ma'a fulan ko jalastu fulan ko sami'tu ko haddathana ko makamantan wannan wa unzil al-bukhari sai aka nijinta masa aka ce to kai kai na imam al-bukhari da kake sanya wannan sharadin to in dai haka ne to ai wajibi ne a kanka bi annahu yahtaju ila an la yaqbal an ana aslam sai aka ce masa to an haka ne bai kamata ka karba an ana ba aslam ka ce idan wani idan wani ya riwaya daga malamin daga malamin sa da an an bai ce haddathana ko sami'tu ba kar ma ta karbi ta gabage tunda ka ce sai ka ga kan cewa sun haɗu ko da sau ɗaya ne tunda dai an ana wanda yake ya yadda in aka yi zamani ko da an ce fulan an fulan tunda sun yi zamani zai karbe shi to sai suka lizin sama bukhari wannan sharadin ba cewa kamata kenan kare karba an ana dole sai idan an bayyana a sama da gojen riwaya shine al-hafiz ibn hajar yake masa lauya yake cewa wannan wannan abin da kuka lizinta masa ba zai lizince shi ba ba dole bane babu abin da zai sanya a cikin maganarsa a ce za a ta masa wannan shi ya ce yana so ko da sosai ne ya zama to an samu haduwa to wannan ba yana nufin cewa yayi raddin al'ana ba idan aka samu haduwa ko da sosai ne idan yayi ita cewa wannan wannan abin da kuka lizinta masa ba zai lizince shi ba ba dole bane babu abin da zai sanya a cikin maganarsa a ce za a ta masa wannan shi ya ce yana so ko da sosai ne ya zama to an samu haduwa to wannan ba yana nufin cewa ya yi raddin an'ana ba idan aka samu haɗuwa ko da sau ɗaya ne idan ya ruwaito da an'ana a dukkan hadisansa imam bukhari zai karba tunda abinda ake nema abinda ake jin tsoron rashin haɗuwa ɗin an riga an samu haɗuwa. domin idan da a ce idan da kamar a ce wannan za a lizinta ma imam bukhari idan da kamar a ce wannan rawin tadlisi yake shi ne za a ce masa ba zai karba an'anarsa ba to ko magana da ake akan marar tadlisi shi ne wanda yake zai ce ya yi riwaya daga malaminsa bayan bai yi riwaya daga wannan malamin ba ya kawo sigar am amma wanda yake baya tablisi kuma akwai masu akwai malamai musamman malaman hijaz kamar shi ubama yana cewa da ya zina da zina sau saba'in gare da ya tablisi sau ɗaya gare ya zina sau saba'in <laughs> kaji wannan mubalaga to wanda yake baya tadlisi baya ganin zai zai tadlisi don ya roto bila ana kuma ya ta an tabbatar abinda kawai yake bukata ya tabbatar cewa ya tare da malamin sa ko da sau daya kita dukkan matsalar magana da ake akan ta shi yasa ake cewa sharadin karban ana ana a wajen imamul al-Bukhari sharadi biyu ne ya zama to mai riwayar baya tadlisi sun haɗu da malamin su ko da sau ɗaya ne haduwar nan kuma shi yasa Imam Bukhari a cikin tarihin kabir abin da yake yi kenan sai ya kawo wani isnadi da dalibin zai ce sa'altu fulan ya abin da sa'altu shehi sa'altu fulan ko haddathani fulan shi abin da kawai yake nema isnadi ya inganta da tasrif bis sama da haduwa ko da so ɗaya ne ka gane ibar ko hanje kana son wanda shi ne ibarar ai shi ne bayani to tambaya ta ƙarshe wato wannan yana tambaya ne cewa dangane da wannan karatu da kuma karatun ta Muhammad fani da ake yi a masallacin Usman bin Affan wannan rana yake cewa malamin Abdulhab ya ce za a daidaita don kowane karatu ya samu ranarsa ta daban to wani rana kuke so mai da wannan karatun namu na'am kawo abin da

alaikum salam mu ji shawara a kashe wani an ce abin shi haka alili shine addika ya ruwaito hadisin da ba wanda shi ne alfardul mutlaq shine abin wato hadisi ya zamanto suka da shi kadai ya ruwaito shi shi ne tarifin khalili da alhadisi shabi sai tarifin kuma shi ne na imamu shafi tarifan kenan guda biyu hakin yayi muwafaka da khalili a cikin tarifinsa amma tarifan guda da wasu tarifan guda uku ne bi bimana akwai tarifin hakin da tarifin khalili da kuma tarifin imam shafi to na hakin da na khalili duk guda ɗaya ne shi ne tasarruf da fiqa na'am na'am eh Thank you. na'am na'am eh bayan fito maka ya aure ta eh

aiwa to a wannan wannan sai na duba wa lokaci zan duba insha Allah na'am wannan za a wata ba za a har idan wannan yawanci gaskiya akan akan sanad ne amma akan matan matan idan ya zama to kusan din bai canza ma'ana ba ba zai cutar ba amma in canza ma'ana zai cutar yanzu kaga kamar akwai yanzu kaga kamar in sifa ta zo idan hadisi ya zo ar-rasul a'la min ko sauraka idan idan a hadisin da annabi ya zo sai wani rito shi da ar-rasul kaga yi ziyada amma an yi rubuto shi da an hadisin ya zo da ar-rasul sai rubuto shi da annabi kaga yayi nuqsan to amma <clears throat> yanzu ka kamar malamin imam ahmad da ya tashi riwayar hadisin yahudawa da suka zo a wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo har suka shaida suka ce nashhadu annaka annaka rasul eh? sai imam ahmad ya ce al ya yi kuskure inda sun faɗa haka da sun musulunta walwaƙi ba su musulunta ba domin saura sun ta da suka ruwaito hadisin sauran ruwa cewa suke na shaɗu annaka nabi saura ka yahya al ya yi ƙari to irin wannan idan idan bin nuqsan ne idan nuqsan in ya to ya canza ma'ana to zai cuci hadisin amma in bai canza ma'ana ba zai cuci hadisin ba idan kamar ya zamanto ikhtisarul hadith ne shi kansa ikhtisarul hadith din sai ya zamanto kan cewa ba zai cutar da ba zai canza ma'ana ba yanzu kaga kamar hadisin akwai wani hadisin na Anas na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi taza'afara rajul eh, sai ah, shu'ba sai kuskure wajen riwayarsa نهار نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزعفر هذا سيء نقصان أن يتزعفر الرجل سيء اختصار اختصار سيء نقصان يتي نهاء أن تزعفر كاجر يتي نهاء أن تزعفر أن فإذا زعفران يا حبا مزا جماتا شيكو حديث أسلي من قال صلى الله عليه وسلم يا هلا نمجني أن فإذا زعفران ودي نقصان أتشو ولا سيء تمتدشي أما وني نزوى أباب الرواية بالمعنى wajen babin riwaya bil malami shi yasa za yawanci da in sun kawo misali din na nuqsan din da yake zancen a wajen sanadi ne amma a wajen matan ne yana kuma babin riwaya bil ma'ana in wajen nuqsan ne na'am wannan shi ne ai yanzu kaga shi manhajin shi a wannan manhaj ne babu laifi ana jin sa domin ko in ka shi in littafin shuruhul hadith za ga suna haka yanzu kamar ibn hajar in zo maka sharhin hadisi a cikin bukhari za ka ga ya kawo ziyada daga cikin sauran kutubu sunna wanda suke na imamul bukhari bai kawo su ba amma su inganta wanda za su kara bayanin hadisi to shaykh albani yana da wannan kokarin musamman yanzu ka ko da hadisi abin na hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir kaga yanda ya kawo shi da ziyadar ko ba shi ya fara ba abin nan alhakimin albayhaqi shi ma a cikin sunan al-kubra da ta shi kawo hadisin jabir shi ma haka ya rinka kawo shi duk ziyadat da suka zo wanda suke baka cikin asalin riwayar da ya kawo amma yayi tambihi yana tambihi akan cewa wa fi riwayati fulan ziyadat kaza sai sai kawo ta eh, to wannan ita kanta wannan ziyadar dole mahallin bahasi ba za a sallama ba sai an yi bincike amma kuma shi imam shi Sheikh Al-Albani game da kuma kamar shi Imam Al-Baihaqi su su ayyukan sun tafata ingancin ta ne to al-uhda alaihim wanda zai taqlidi sai taqlidi su akan cewa sun inganta amma abin da ya kamata ɗalibin hadisi ya tsaya ya bincike kuma wannan majalin in Allah ya sa daga cikin ku an samu ɗalibai wanda za su tsaya su yi aiki kyakkyawa na ilimin hadisi bigire ne na bahasi wannan bahasin da na so ne kenan a doktora Allah bai kaddara ba eh, <laughs> ziyadatu wato a ahadithul ibada A ahadithul ibada Abu Dawud ya kula da wannan a cikin kuna karatun sunan Abu Dawud kamata yi yanzu a karawa sallah duk wanda ke halarta karatun sunan Abu Dawud irin wannan ziyada dan a rinka ba su bincike ne hukuncin ta da abinda Abu Dawud ke kula da wannan kenan ziyadatu fiqa a cikin a ahadithul ibada Za a ga hadisi ne guda in aka ɗauki hadisi guda ɗaya. sai ka ga wani ya ƙara lafza wani ya ƙara lafza ana wani kuma kowace lafza da aka ƙara za ta kawo za ta kawo tasiri akan hukunci balan na tambaye shi anwai alwalan da nawa ya abu da kawo su kawo wanda inda za ku dai wannan wannan dai yana da yana daga cikin waje bara ya kamata a himma a samu ɗaliban abin nan lokacin da za mu san cewa an so mu nuna ilimin hadisi wata kila an gama alfiyatu su sai aiko wala anwar wala guda tara muka kawo shi sun manta shi ke tiyar ya dan da abu dauda yake yi shi za muka ranka za littafi a yalla ta wata ai za a rinka jarabawa ba ta shakka amu ba ta karmu ba mu sallah kira sallah kira sallah ba ba ba ba